Alo shugaba, eh, da kuje da girman kujeran ka honorable. Eh to, eh magana eh yawa eh cikin kuɗin da aka ce a ƙara. To shine ina da ɗan wasu matsaloli a gida. Eh haka dai mana. Aba honorable. A sa sunana a jiki. To madalla. Shi kenan, a ah, zan kawo cikin kuɗi. Zan bayar. to zan kawo a in Allah zan kawo don Allah sa sunana baba da madalla to na gode na gode madalla alaikum assalam na gajiya yana lafiya to madalla eh Alhaji na ga kamar baka gane ni ba ko? Ya ba sosai ba, ka san ku 'yan <laughs> eh, siyasa kun zo da yawa mukan dan abin amma ni ban gane ki sosai ba. ni ce wacce nake zuwa gidanka a matsayin bokan niyan nan. Eh. Ba boka ba ce ni. Haɗa baki muka yi da matarka Atika. A zuwan ni boka ce, mu zo na yi magana a kan wannan 'yan sandan nan jami'an tsaro da ake bincike a gidanka to babu wani magana jami'an tsaro. Wannan jami'an tsaron da ka gani a gidanka to saurayinta ne wanda ka kasa shi wanda da ya neme ta kafin ka aure ta. saurayinta ne shi ne yake zuwa cikin gidanka suke lalata kaga ana maka duka bibbi kenan kuma shi yake ingiza ta ta karbi kudade a hannunka ta zo ta bashi ya je biya bukatunsa to hada baki maka ni ba boka bace kan in je in mutu da zunubi shine nace ni kuma yau sai na gaya maka duk abin da yake faruwa abin da ya tafasa ya kone sabo kaza sabo kaza sabo da kaza Atika! Atika! Sako! Sako! Sako! Lafiya Alhaji kake Batun lahiya ba naki bane, batun lahiya babu shi. Ke macuciya ce, an azzaluma ce, munafuka. Ya aka yi akan gadona na dan sanda. Eh na kasashe. Na kasashe kika kawo mana akan a gidana. Allah wadaran wannan abin da kika yi mani. kin cuce ne kin ji daɗi kika ɗauko mana boka na ƙarya ta sa mana hayaƙin eh, tafarnuwa a hanci to bari gaya maki duk abin da ke ganin kin kin take kin yi a daidaito a banza kika yi shi ki je na sake ki ai da ba ni wannan ranar nake jira an gaya maka son ka nake ai ko yanzu kasuwa ta watsa dan koli ya ci riba saboda na riga na tattara duk abin da nake so in tattara na yi gaba da su to na riba a gare shi in tambayi kina yari a kankanuwa sunan ki bazawara ko ina kika shiga sunan ki bazawara ko an kai ki aka ce za a aura sai a ce ai bazawara ce eh kuma abin da ke cikin ki wata ɗaya ne sai kin yi wata takwas zuwa tara kin haifa sannan kuma ki yaye sannan ki aure yar mm to mm, to to ai ga maka babarin shi zan barar da shi zan sai ko za a ci wuya yau ki mu hanya ki tafi da zaki ko banza kai ma ka wahala ai eh na wa zaki ba zaura ya zaki koma daki na ce na sake ki kuma kika koma daki ki dawo fito wallahi sai na bi kaya na akwai bayani bijimi ba zai ki huda wani irin tunani ne da ke kuma wace irin kwakwalwa gare da za ki je ki kaso auren ki saboda ni ko an gaya miki da gatari aka sha ne ko kuma karan hauka ne ce ni haba bako dan Allah ka kan mun haka ka manta irin soyayya da muka yi da kai da muka yi soyayya da ke mun kai su Romeo da Juliet hmm? dan Allah ka kan mun haka Titanic ma a ruwa suka tsare da kika je kika kaso aurenki ni dan mahaukatan ina ne warin gaya musu kika kara kira na ko kika ƙara gani na a hanya kika mun magana ko kika ƙara nuna kin sani san sabo da kaza baya hana yanka zan iya miki sharrin da har duniya ta tashi za a daina ganin bakin yan gidanku ba ki je ki sake tunani ni ma za ki koma gidan mu ne ki kawai ki koma